Rashin haɗin kai a tsakanin matan jam'iyyun siyasa ko na ƙungiyoyin kwararen kula wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana haddasa cikas ga fafutukar da irin waɗannan ƙungiyoyi suka sa gaba a nan Nijar don ganin an baiwa mata damar da ke daidai da wacce ake baiwa jinsin maza wajen tafiyar da al'amuran shugabanci. Mafari kenan ƙungiyar fada ta kira wannan taro don neman mafita in ji shugabarta Nafisatu Idda Sa'adu. Mata suna da yawa cikin Nijar amma su ma da kansu ne kenan ga kawo matsala su shika ma kikin gwamnati ma matsala ne tunda ba su da hadin kai muna so almuna huta kikin wanga taro ake mata sun gano matsalan da kenan ga sa babu hadin kai kuma su doki engagement alkawali nan zuwa gaba matan Niger suna da hajin kai. Matan da suka sami gogewa a fannin siyasa da wasu fitattun matan kungiyoyin fararen kula da 'yan jarida mata ne ke halartar wannan taro da ke hangen sake jan ɗamarar kwato haƙƙin mata a fannin siyasa. madam beti aishatu habibu umani na daga cikin shugabannin kungiyar matan jam'iyyar pnds tarayya za mu hira da duka mata abokanmu yan uwanmu ne da diyanmu akwai diyanmu ƙanana kwarai wanda mu aihe su za mu ba su eh, duka abin da muka sani na zaman duniya na azamna tare na a sa hannuwa tare ai aiki tare saboda mace bai kamata ba ta hada da wata mace ciwon mace sai mace kuma in kanmu ba ga mishike ba ko mun so mu amshi incin kanunmu za mu samu matsala tsakaninmu da mazaje tunda ba maza za su tsaye ba su ce su kunto muna incin mu dole sai mata sun tashi tsaye kan daka yan masu zawa ya kamata mu yi musu garkuwa mu girka abin da za a ci gobe lalle uwayen mu sun yi aiki masu rajin kare demokradiyya irin su Hashiya Rabi Shibo Magashi ta kungiyar APES na kan gaban abin da suka kira sabuwar tafiyar sha'anin siyasa dan mu diba ne mu gani abin da ka'idodin kasa an bi su ko ba a bi su ba kenan sun jama'a yan siyasa muna diba da sau da kwa ga inda ya kamata a sa su an sa su ko ba a sa su ba aikin da aka ya kamata a ba su an ba su ko a ba su ba akan bisa ka'idodin kasa kuma tsofaffin ministoci mata da waɗanda suka taɓa rike manyan mukaman hukuma a nan cikin gida da waje na bin diddigin wannan yunkuri na ƙungiyar ong fad mafari kenan suka karbi goron gayyata madam sunna hadiza jallo ita ce mace ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a niger a nan niger mace ta taɓa yin takarar shugaban ƙasa ina ta shi don sabilin da mata ba su kama mata ba gaskiya ya kamata a shayo hankalin mu mata don mu haɗa kai mun kowa yawa a nijar amma ba haɗin kai in waga ta gabas waga ta yamma muna so ga wanga zaman da za mu in muka huta ya zama na mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda saboda in ba mun haɗa kai ba ne bukatar mu bata zuwa nesa. Za a ci gaba da shirya makamancin wannan taro a sauran jihohi bakwai na jamhuriyar Nijar kafin daga bisani a kira babban taron mata na ƙasa domin cimma matsaya guda akan yadda mata za su tunkari babban zaben 2025. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.